Dangane da haka ne kanan ta bakuncin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha sakoto domin tantance yadda al'amuran kafa ofishin za su kasance har ma ya ziyarci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Na zo a hukumance gama abin da ya kawo ni Kano, wato na zo ne Kano domin na bude ofis na voice of america nan kano tutun ofis mai studio na rediyo da talabijin inda an ce kana hausa ko baka kano to hausa ba ta cika ba ta kyau za mu bude shi saboda dalilai da yawa na farko dai saboda muhimmancin kano a al'adar hausa a matsayin kano gudun ciniki babban gari da muhimmancin sa a ƙasa a najeriya a afirka ta yamma da duniya ma baki daya kuma mu a gurin mu aksarin abubuwan da muke samu na fada a rediyo sukan fito daga kano ne to mun bude wannan kano domin mu samu damar baiwa kano damar a daɗa sana abubuwan da take ciki dangane da ayyukan da ake yi da al'amuran da suke faruwa a cikinta. gwamna abdullahi umar ganduje wanda ke cike da annashuwa dangane da wannan hoɓɓasa na muryar amurka ya ce yunkurin ya yi daidai da matsayin kano na jalla babbar hausa wannan kuduri da kuka yi na buɗe babban ofis a wannan jiha tamu abu ne wanda yake ya zo daidai da martabar kano da kuma irin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu tsohon tarihi ya nuna irin cinikayya da ake da ita da kasashen larabawa wanda suka shigo cikin dajin sahara ake hutsa to kaga wannan ya kawo wata wayewar kai da dadewa da kuma kasancewa al'adu sun zauna da gindinsu to saboda haka idan kun bude tasha a nan jihar kano a gaskiya wato kun bude tasha ce ta najeriya da kuma waɗansu ƙasashe makwabta to saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati lallai mu ba ku haɗin kai mu ga duk wani taimakawa da za mu yi mun taimaka muku domin wannan aiki da za ku yi kusan in ce mu ne kuke taimakawa domin gune za ku faɗi wa duniya irin abubuwan da suke faruwa. Shi ma sarkin bici mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ya yi digiri a fannin aikin jarida da yaɗa labarai shekaru da dama da suka shuɗe ya ce tsare-tsaren kafa ofishin shiya da muryar Amurka ke yi a Kano abu ne da ya dace. Alhamdulillah mun gode wa Allah da muka samu nasara har ofis ku ya zama da za a buɗa wanda yake babba kuma zai taimaka wa al'umma. kullum nan na cike da farin ciki idan na ga kafafen watsa labaru domin ne konsonsi dina na fari saboda karatun aikin jarida da na yi zuwa digiri idan kullum idan na ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa na kan zama cike da farin ciki kuma kullum na mai fatan alhairi ga 'yan jaridu wanda kullum nake kiransu yan uwana amma kuma ina gudu daga wajen su wani lokacin <laughs> saboda yanayin aiki na ah, muna yi muku fatan alhairi kuma mun gode da tun daga headquarter aka yi tunanin a buɗe wannan ofis a Kano kuma muna tabbatar muku da goyon bayan mu da ba da shawarwari a duk lokacin da aka bukaci haka. Bayan kafuwarsa ofishin muryar Amurka na Kano zai kula da harkokin aika rahotanni da tsara shirye-shirye na rediyo da talabijin zuwa birnin Washington DC. game da al'amuran da ke faruwa a jihohin Kano, Jigawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara da kuma jihar Kebbi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.